mutane ah. abokina wato kasan mene ne nufi yanzu su nake ga na zama irin shahararren mawakin nan kawai su nake ga yanzu ina samun kuɗi da waka kasan yanzu mawaka kuɗi suke samu a samu suke ni zan faɗa maka suna samun kai to kasan kuma abin da nake so a'a su nake a ce ni dinga yin waka a ce kamar guda ɗayan samu kamar miliyan ɗaya duwaka ɗaya miliyan ɗaya yawwa wanda za a ringa bani ko waka biki ko ta siyasa haka a ce da duwaka ɗaya samu kamar miliyan ɗaya to kuma so nake a ce kullum ne waka guda biyu a ga naira miliyan biyu kenan ana ganin kai ka iya waka mawaka suna shan wuya yanzu mutum kafin ya zama celebrity da za a rinka bashi wannan miliyan ɗaya wani ma sai ya tsufa yanzu kai yanzu kai yanzu kai ka san basirin da yake na kuwa yanzu ka san waka da nai to jarumawa ma da bureka yi ni na rubuta mai ita yanzu idan har na fara kana ganin in na fito da muryata kana ganin ba za a saurare ni ba yannan kudaden fitowa za su yi za a magana kuma da daga takaji fitowa za su kudirin da nake so a zuciyata Allah ya cika min shi miliyan hamsin ba ga uban da zai baka miliyan hamsin ai zai baka miliyan hamsin kai kuma da aiki gwamnati ce kai da ka dakata kai kuma za ka yi waka kudin a baka miliyan da to ai waka ka san wannan waka ana samun kudi malam ni fa amma ya za a ka je kai aikin kamfani a ce duk wata a baka miliyan wani mawakacin ne zai baka wannan kuɗin idan Allah ya yi sai ka hana na ka canza magana kawai insha Allah to zan sa wai wai ko wai wannan wai abokin mu ne wannan kuwa muna magana tun ɗazu amma kawai ya tsaya jin mu kawai yake yi baya magana ai ni gaba ɗaya baya aka aboki mu ka san ba kai magana ya ba za ka sa mana baki ba sai magana muke a nan ya kamata ka ce mana wani abu wai ma ka ce wani abu ha ba mu za ka yi wa tsaki dole muna maganin kuɗi ya shiru ga ba ran muku yanzu ba ajin ku bane ni ba wai magana nake wai akan wai zan samu zan samu ni riga na samu miliyan 20 kin kin ina da ita miliyan 20 miliyan 20 yanzu na ma ina yi kawai ta yaya za a yi mu ta yaya za a yi mu 20 banza kawai aboki abokin mu muna tare tun muna yara yanzu mu tashi amma ka ce mana yanzu zaka rabu da mu akan ka samu rabu da shi a a wallahi a a dole sai an abuta dole ne sai an abuta ba dole ne ba dan Allah ka rabu da shi yaje rayuwa ce ka je mu ma muna nan insha Allah duk watan nan za samu miliyan 50 ba mu samu miliyan 50 Allah ka rabu da shi dan Allah ka rabu da shi wai miliyan 50 akan ya samu wani wani waye to ni ina da su Janun ba wai da ba. Kaka kare mun magana, kaka kare mana magana, ka tashi kai. Ai ko yace ku sake magana. Daga yanzu kan wanda Banza. Eh, idan magana. idan wakan nan a watan nan sai samu kuɗin. da bari. Dan Allah Ya je ma a hanya aiki da din shi akan miliyan 20. Allah ya da Allah ya hmm. Sai shi ne so nake a da wannan shi ba. Wai wannan abokin namu tun da na magana. Kawai yayi shiru yana jan a sai kun dan fara daga dan baya wadda ke normal ma inda ai shi ba ta ku yake mm. ba mun shi wannan abokin namu tun ɗazu muna magana kawai ya yi shiru yana jin mu ba zai ce komai ba kuma aka abokin mu ne ai na ga alamar ya so masa sa kan shi girman kai tun da ya sai wannan kwakuletin tun da ya sai wannan kwakuletin yake sa kan shi girman kai azan ba direban hajiya ne kamata ya ka sa mana magana ai ka sa mana baki muna magana kana ji muna zancen kuɗi don ka zai ka kule ki alakarin karai na ai ba shi da bakin ma da zai magana gara mu ma da kake ganin mu haka yanzu idan Allah ya cika mana burin mu wa ya san za mu wa ya san ma ya aka yi wannan wa ya san wa ya san aro ne ko da yake ai mun san gayin haka shi ta ni ga muku gaskiya ne gaba ɗaya ni fa yanzu na wuce aji ka wuce ajinmu ba zai yi na zauna wai ku dinga wani ƙaryan kwanzon kurege idan na samu miliyan kaza a wata ina da kaza ina da kaza to ni nan na samu kuɗi janun an bani rabon gado naira mai dukan naira naira miliyan ashirin naira miliyan ashirin naira miliyan ashirin saboda haka zan je na nemi abokanai na waɗanda suke daidai aji na waɗanda suke da wannan kuɗin yawwa da su zan koma yanzu abokin mu amma yanzu na wuce ajin yanzu abokin na muna tare ka muna yara tun muna yara muna tare yanzu zaka kawai na fuskanci kawai na fuskanci ba abokan tafiya gaba ɗaya ni yanzu na fi karfin na fi karfin ajin ba abokan tafiya ta bace haka rayuwa ta haka rayuwa ce Allah shi mu daina kula hawa ni da kai ma ku daina kula ni to Allah wanda ya saka nuna ya sani to wanda ya saka nuna ya sani dole ne ah, abotar ah, wallahi baka dole ne abotar muna muna dan Allah ka shi dan ya samu miliyan ah, sai ce dole ne sai an yi abotar da canza abokai ya je akan ya samu na fuskanci ba batawa kai na Allah je sai danka Allah ya dai an sace ka kuma a kwace kudin mu ga yadda zaka yi tafi da shi yaje kwamfutan ma ta aro ce tafi da shi wata hajiya ce Yawa dawo. Wannan ba abokin ba. abokin mu ne. Yana ji muna magana ba muna magana yayi shiru kawai. Dan ya sai wannan calculator, wannan calculator ta dauke ni hankali. Dole ka san fa direban hajiya ne. Kai. Dole muna magana mu Kai. Ban ga ma gaskiya yanzu na fi karfin ajin. Na fi karfin ajin. Na fi karfin ajin. Garan ga muku gaskiya. Yawwa, na fi karfin ajin yanzu. Dan ka sai wannan calculator? Hadi kun ba da zai yi na zauna ina jin ina jin wannan kanzan kuregen naku kuna wannan wasikar jakin. Idan na samu miliyan kaza zan yi kaza idan na samu miliyan kaza zan yi kaza. To ni nan ba wai wannan ba na samu kuɗi na a gado. naira miliyan ashirin cancan miliyan ashirin in ba ku sani ba yau ku sani. haka yanzu maganar da nake yi zan canza abokai. daga yanzu ba ni ba wallahi baka kawai zan je in samu baka saka canja mu wallahi muna tare wallahi muna tare wallahi bai sai wannan mutum ka kai canza mu dole ne sai ya wuta ai abin da ya sa miliyan 20 ko sai canja mu wallahi bai sai canja mu dan Allah ka rabu da shi ya je rayuwa ce saboda ban samu wasu ba eh. amma yanzu ashe shi baya sa su tafi ba a'a ina sa ah. minti shida fa to ai sai dan zaka ringa yi au ai kawai ni a da kawai kai ne shi wannan abokin mu ne kuwa tun ɗazu mana magana kana ji kawai yayi mana shiru tun ɗazu mana mune mune ma magana ka sa mana baki ka wani tsaya shi wani kallon mu kake ba magana muke maka ba eh ka san direban hajiya ne muna magana ba kudan kuɗi ai bai kamata mai magana ba shiru kai ni yanzu na wuce ajin ayya kenan kun zauna kuna wani magana wani in na samu kaza zan yi kaza ni janun ba wai wannan ba in ma ba ku sani bai ku sani an bani gado na naira miliyan 20 what tun da na samu tun da na samu wannan gadon na ji gaba ɗaya na girme ku ba zai taɓa yiwuwa mu dinga abota da ku wallahi bakin zan na nemi abokai waɗanda suke da kuɗi mu dinga abota da su ya ya ce a canja rabu da shi wallahi bai isa rabu da shi a ne sai ya samu miliyan wallahi bai isa wallahi bai isa a rabu da shi dole ne miliyan 20 ka da shi dan ya zai action bayan fagi dawowa kai koya a kai Allah ka rabu da shi ka rabu da shi ta abin da da Allah ka ta nan ka zo ta ke mu zo mu tafi da Allah an taba ni wallahi wallahi zan fasa ma baki wallahi akwai kuma ganganu da yawa da nake so mu tattauna mu abubuwa sun fara tafiya wallahi girman Allah su dan Allah dan Allah dan Allah ku zo dan Allah da action

wannan yan matsalan nan da aka dan samu ni kai na kin san shi dan yana zuwa wani lokaci ne girma irin wannan shi da ke so ki fahimta wannan abin da ya faru Allah ki ya hakuri komai ya wuce ni yanzu ba ni da komai ki ma dana ce mu ina da wani abu ni yanzu ba ni da komai ne ki kai ganin nan hakan Allah ki taimaka mu yanzu ya kake so a yi idan ga yawa iyaye na wanda aka bani to ai kin san dama tun asali ni nake ni umarni iyaye na zan bi ka kai kuma shike na riga an wuce ah, ah, ah, a na Allah ki tsaya ki tsaya na ga kina shirin tafiya dan Allah ki to ba tafi ba aka kai malam bari ba ki tsaya ba a'a Nabila

ban gane ne da wannan magana ba gane akwai ku yaya masu kudi ne ah, ai wannan magana ta ba aka ba kin gane akwai dan rashin jituwa da muka dan samu wannan shedan kisan shedan kowane lokaci na zuwa ya shiga tsakani kisan aikin shedan saboda haka na zo ne na baki haƙuri abin nan da ya faru ya wuce mu ci gaba da mu'amala mu kamar yadda muke a ah, ba wannan magana yanzu da an riga an bani miji daga gidan wai wace magana kike yi ne haka gashi nan na fara ko baka ji ba ne wai ni din kike ah, to ka bude ka sai abba ne fa saurare ni sosai na so Umar ne fa naki gaskiya ne a da ne wannan yanzu haka ah. yanzu dai na riga na samu miji ah, da wata biyu ina dakin mijina a'a Allah ki dai wannan gashi na kuma na riga na fada wayanzu wai ni zaki rabu da ni kenan zaki iya rabuwa da ni kenan kai baka rabu da ni ba ya hawo ya hawo ai wannan shi ne so nake ki yanzu ma na samu ya naga kina tafiya nabila nabila dawo mana dawo nabila kot ya alaji yi magana me kina cewa yar alaji awata ce Ne yi ce yar alaji magana zan yi kuma muloriya muloriya aka yi ne yau kai na gidan mu yau Allah ki ne wannan kuke yi ne wai ah, Allah ki ne wannan magana nan muloniyan magana da ce magana da kuma yanzu na zo ne ga Allah wannan yi safarin da ya shiga tsakaninmu mm. da Allah ina so ya wuce ya wuce ya wuce saboda kin san shi dan yana shiga wani lokaci, ya dan to in fada maka kamar saurare ne in fada maka iyayena sun bani mijin aure nan da wata biyu ina gidan wace magana ce wannan kike yi gashi na na fada Fadila kake manta ba ni ne ko uwan naki ba. A da ne wannan malam ba yanzu ba. Yanzu ni na riga na samu mijin aure. Wannan da wata biyu ina da kan miji na bari na gaya maka. Yanzu haka zaki yi na Nabila. Ba zan ma saurari wannan shashashin magana ba tafiya ta. Ya naga kina tafiya Nabila. Mu sai action fito. that's wonderful. na san yarinyar dadi yana son ta gaskiya shi ko ya ce dadi ne zai sai mata wata mota jiwa gwan irin wani yan wasan kwaikwayon ne suke sanarta irin su adamu zango mm, su naziru sarkin waka su take so gaskiya don a wajen adamu zango ta dan ga motar ma hankalin ta ya tashi mm, na ce dadi zai eh amma yanzu ai hankali ba ba za ka ba da wani abu ne za a cika sai a siyo motar dadi ya ambaci kamar miliyan ashirin za ka ba Jackson. ya gida? Wallahi lafiya. Ya su dadi. Suna lafiya kuma sun musu da su zuwa gare ka. na ya kuma kace kina so ya To ai ka ga

a wannan wannan wannan ba shi wannan dan akwai ta dubuwa musamman irin wannan original din a wannan din ba dubuwa musamman awa original din ce babban ce okay mu je action jin to kuma wani abu ina ka dawo eh, barka da yamma na gajiya Allah alhamdulillah ya gida ya ɗan lelan ba wacce wannan ba ta ji ba ta gani ta ga abin da take an kawo mata ne a mota fa sai da sati daya an samu wata matsala mota ba ta shigo ba sai nan da kwana ka san jiwa ne tana da wahalar samu yanzu dai wani ba wannan bane na wani gado ta dauke guda ɗaya ce wacce aka tafi ba

an zo kudin za a ƙara karɓa wallahi tallahi ma an Ke dama matsiyaci kika kawo mana gobar gida. tafi ne matsiyaci. Matsiyaci ba ko sisi. Suwa suwa suka ni wallahi sai an da kuɗi na. Kai na dalla ma mari ka ga wuta na rantse da Allah. Wallahi sai an da na ni ba zan yarda ba wallahi Allah. Hauka ake yi hauka ake yi amma kai kai ne karshen talauci a garin nan kai a dubi gidan nan ka gani dubi gidan nan ka gani kai dama matsiyaci ne dama wannan motar tana nan na gane wannan motar da ka zo da ita gidan ne motar kana fita a sharfa sosai fara yaya ka daina dukan mu mota ka daina tora mu je action tora kana fita a mu dora daga nan dukan motar kuɗai mu je da Allah mu je action mu je wannan matsiya ce mota nawa ce da dukan mu mota ya ba ko wanda nawa ce nake ji ba ba fa tsoron ka nake ji ba ni kake nuna wa ya za ka rinka karɓar kuɗi a hannuna ni kai a damun da kuɗi na ga account dina kai ni a damun da kuɗi na ni kake nuna wa an nuna ka tsoron ka nake ji girma ta kai ko dan kai ina son kanwar ka girma ta kai wallahi ni kawai a damun da kuɗi na yo bari dadi ya da wallahi sai an boye ka ka san irin boyewar da ake wa dan mukulli a ruwa wallahi sai an jefa ka ruwa ni kake sa in sa da ni ba cuna kare ake magana ba na rabu da shi sai ta mai gaji ya kwanto mun kannuka sai ta mai ya kwanto mun kannuka sai ta mai ya kwanto mun kannuka kai kai kai kai karamin majiyaci nawa ka tara a duniya kace yawo da ni za ka dinga sa in sa da ni ina dan wannan gidan idan wata ka daga nan ko in cuna ma kannuka karamin ci, baka tara ko sisi ba a duniya za ka zo mai ta gidan alaji wallahi sai na daure ka na ga bayanka to wannan ce daji ya ce kai za ka biya kuɗin don haka yanzu ka kawo zan tura ma akawun in daji sai ka tura musifa <laughs> zan fara ne rayuwar karamar shi da ya waje mu ɗora action <laughs> ai ka bar shi kawai ku ji action yanzu ka kawo ya za ka tura sai a baka akawun nan ba sai ka tura daji kuɗin kamar ya kai tsaya fan fito muku a mutum ku tsaya fito muku a mutum Allah kar kai bayan ka zo da inda yan ka san idan na a mu je sun rolin rolin mu action ba mu wayar mu samu din sai ka tura ƙarya ne ƙarya ne wallahi ni za ku karanta ta ƙarya ne wallahi ƙarya ne me za a zo a ƙara ta tike ni duk duniya in muku a mutum in muku gaskiya naira miliyan ashirin ce da ni kuma kun karɓe ta kuma sai ku ƙara tambaya ta wani kuɗin kuma sai ku ƙara tambaya ta wani kuɗin ke dama matsiyaci kika kawo mana kofar gida kan mai matsiyaci a damun da kuɗi na kawai ya fasa auren nasa daga yanzu na daina ne zuwa wajen ta wallahi in ka gana ba gurin nan sai an damun da miliyan ashirin kai wallahi Allah da ni kake za in sa dukan mota uban ta nawa ce motar ba fa daina dukan mota fa za fa a cikin mu da kai wallahi wallahi tallahi za a cikin mu da kai ni nake faɗa kake faɗa mata dan gidan alaji to dan gidan ina ne da sun mota dole ne dole ne sai an so ta kawai a damun da kuɗi na na fasa na fasa dama hannun jarirai ne da kai kuma hannun jarirai ne kawai a damun da kudi na in dai ana son zaman lafiya kai wai wani kake jawo wallahi sai kuma kike mai gadi ya kwanto min kalluka she na karshen wannan kudar motar nawa ce kwanto min kalluka an ga bayan sa karamin dan giska kai dani wallahi sai na boye ka kamar yanda ake boye dan mukulle a cikin ruwa kai ni kake sa in sa yi sauri a koro kallukan nan ya ya faru fa gidan eh koro ba damu zo mana kawai wani ka tsaya nan wani ya zana mun kan nan da ya har zuciyar zama zuwa motar nan daga zuwa ke

tienes, sai dadi ya ce kai za ka ba da kamar ya kamar yadda na gaya maka ne ah, wallahi karya ne wallahi ƙarya ne me kai akan menene za a zo ana gaya min wannan magana wallahi ba zan biya ba wallahi ba zan biya ba dama matsiyaci kika kawo mana wallahi ba zan biya ba haba gashi nan kun ta kenan ga muku gaskiya ma mai arziki na gaba ɗaya naira miliyan ashirin ne kuma kun zo kun karɓa wai ni nake faɗa kake faɗa an faɗa din an an daina san Allah ka da ma kai a damun da kuɗi na daina san ka to sai na daure ka sai na sa an ka kamar yanda ake boye zaki ce zaki ce aku mai gadi ya kwanto mun kan nukan nan zaki ce mai gadi ya kwanto mun kan nukan ƙarya ne wallahi zaki ce mai gadi ya kwanto min ƙarya ne zaki ce mai gadi ya kwanto mun kan nukan ka fada su kan mota fa ka dawo su kan mota fa nawa ce motar taka nawa ce motar taka wallahi tallahi ka yau duka mun mota ba na gaya maka wallahi Allah in baka ba a hankali ba sai na sa an daure ka ƙarya ne wallahi ƙarya ne wallahi kuma sai an damu da kuɗi na ni kake faɗa wannan magana an gaya ma an gaya ma kai waye sa Allah ya sa ba hajjaci a ne kama ka? A kama na din ne suna. Ko nake ba arin ya a nemo ni. kuma in ya otar da ke a cikin. Kai kariya kake wallahi ba zan kwatu ba. Ai ka ce wata agwaluma. Ai so na ba. To me zaki ce ir alaji? To tana jin bayanin. Ina ga ga dona miliyan goma. Ai ka ci mun mutunci. Ki ga dona ba miliyan goma ce dan neman suna ne. Ina <laughs> ga. A shora ce a zo.